بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul musulmi a ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alqur'ani mai girma tafsirin diya at-tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shaykhana abdullah ibn fudu wa yatagammadahullahu bi rahmatih inda muna cikin abinda muna farkon suratul waqi'ah muna juz'i na biyu mujalladi na hudu shahi na ɗari da sittin da bakwai inda muna farkon wannan sura suratul waqi'a makiya wannan sura ana saninta da magana akan alkiyama kuma taji da makka aw illa aw bi hadha alhadith alaya wa sallatu min alawwalina وهي ست أو سبع وتسع أو تسع وتسعون wannan sura tana da aya 99 ko 97 ko 96 man dawama duk wanda ya dawama ala qira'atiha akan karatunta lam yaftakir bai talauta kama fil hadisi kama da cikin hadisin manzon Allah ha wanda ke karatu za waka to ba ya talauta eh rashi rashi talauci baka san talauci ba na hakika to shi eh. wannan da ka gudu <laughs> bismillah rahman rahim الله الرحمن a bismillah rahman rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai idza waqa'atil waqi'a idan alkiyama ta tsayi alkiyamatu alkiyama au ko kuma nafhatuha wato busan nan ta alkiyama sun biya waƙi'a da ta haƙuƙi ha an ambace ta waƙi'a domin tabbas za ta auku wanda saba iza bi mahzufin an nasabci iza din nan da mahzufi ai kana kaita wa kaita idan alkiyama ta tsaya kaza da kaza za su kasance aw kauli laisa nafsun kazibatun liwaqa'atiha wato babu wata rai mai karyatawa ga abkuwar alkiyama ay waqatu quyaha to kazibu fi nafiha wanda ke karyata a cikin ta? kama ta kazi wal'ana kamar ya take karaitawa yanzu wallamu liwaƙa'ati haɗin can. shan misulaha wato misalin tana sai ƙaddamta da hayati li hayati din aw laysa laha hina idan nafsun ko kuma a wannan hali babu rai wadda ke karyatawa ta hadusu wadda ke labarin sahaba mabucinta bai ɗakata shiddata da samun ikon tsananinta wa mali malaha ɗaukuwarta min ƙaunihim na daga kamar maganar larabawa da suke cewa nafsu fulan wato ran wani fulan wani nafsu hulai ne zaba ta karyata? to da a cikin manyan al'amura al'azimi ya za sauwalan lahu idan ta ƙawata mai abubuwa an yi ɗiƙahu ya samu iko a kansa au mazarun kal'afiya ko kuma ya zama tushen kalma na kaziba afiya hafiya su إذا رجت الأرض رجا hafizatun ita alkiyama mai kasuwa ta abin kici la aqwamin ga wasu mutane tana yadda su kafa rafi'atul lil akharin mai daga daraja ta ga wasu wato wanda za ka zaton cewa shi wani babban mutum na yan alkiyama ta tsaya ta gare karkaftacce na shi don haka rafi'atun lil akhirin li qaumin alqiyama mai dagawa ta ga wasu mutane wailun wato bani ko eh, li qaumin wailun ga wasu mutane bani wani qaumin nailun ga wasu mutane kuma samu taqarirun li azamatiha wato tabbatarwa na ga girmanta wa innal waqa'i'a al-izam lalle abuke-abuke manya manya kazalika haka suke aw bayanu li izalati al ajrami ko kuma bayani ya ga gudda laihuka hina izin zarhin nan amma karri haga matabbatatta ne na al kawakibi da watsuwar tauraru wata sirul jibal da kuma ta hida duwar watsi don haka an gudda ajram manya-manyan wato halittu manya-manyan dukkanin jiki filjawi ga yanayi to ko kuma ya zama hafizatun rafi'a ya zan shine ma'anarta idan alkiyama za ta tsayawa to za a gudda wasu manya-manyan jikunan jiki muna tare da kuwa an makarriya mina na za a kakkare tarmamu a kado su za a yanke duwatsu a tai da su da kassan an tai da abin na faɗi filjawi da zaro jatal arzu idan ƙasa ta girgiza rajjan girgizawa hurrika ta motsa hurkatin motsi shadidatin mai tsanani da haisu bagiran da wato Yan hadim yake rosawa ma fauka duk abin da asamar ƙasa min bina'in na gini wa jabalin da dutse wa zarhu muta'alliqun bi hafiza aw badalun min idza waqa'ati to idan haka ta faru wa bursati aljibalu za a fatatta ke duwa futti ta a rogurguje su bassan nikewa min bassan sawik ana cewa ya baza gari wato ko kuma ya zama bassadin nan ausirat ko ko ya tahi ya tahi da shiya min basal ganam cewa an gargada abin nan dabbobi tumaki kanana idza faqaha wa fil hadith ya cikin hadisin ma'aiki idza futihat al iraq idan an ka bude iraki ya ti qauman yabsuna bi ahlihim za a sa mutane suna gudu hijira da iyalansu na'am ai ya faru ko Allah sauƙaƙa sakanar za ta zama haba'an kura gubaran ƙura basa abin shekewa mun ta shirin wanda ta yi an ka sheke ta wal haba'u abinda ake ce ma haba'u ma ya ta ɗayara milal ajarami abinda ke tashi na jiki a daƙiƙa wanda ake silili wala ya kado ya kusa a ganin shi wannan jikin illa ta shan sai ga rana ko ga rana kuma idza dakala fi quwwati ita shiga cikin taga idan idan ka bude taga kura ta ba ga ba ga ne abin nan ko ma haka nan wa wa tafsirin hu ibnu abbas wa kuntum wa kuntum azwajan to in haka ta faru wa kuntum kun zamo fil qiyamati al qiyama azwajan nau'uka asnafan nau'uka salatan uku wa kullu sinhin kowane nau'i ya kunu yana zamuwa ayoyin farko ana ambato ne ma a sinhin akar ta nau'i na daban a ce mai zaujin wato abokin haɗi ƙala ka tare su hazihi manazilun nasu yau kiyama waɗannan su ne matsayin mutane ranar alkiyama to ina masaukan فأصحاب الميمنة ما to na ɗaya kenan wa ashabu wato ma'abuta mai malakin dama ai alaminu dama humul ladzina yu'tawna kutubahum sune waɗanda aka ba littattafin su bi aymani da dama ayu hazukuku ay ruqubihim da su za ta yamin wajen dama ma'ana waɗanda za a kamawa na a wajen dama da su zuwa shiga aljanna ila aljanna ko zuwa aljanna wannan dama wacce daman mi ayyaminul arshi ana nufin dama al arshi mubtara wa habaruhu ma asabul maimana to kai wai waye sanar da kai mutanen dama ta'zimul sha'anihi abinda an ma'ana ai halta da halta dari ko kai ka san ma su mutum abinda su wa ma hum fihi da abinda suke ciki nai wa qama zahiru sai tsaye da zahiri maqamal muzmali wato bagiran ne ma fi min al-fahama don da a cikin na gwababawa na'am wa ashabul mas'amati ma mas'ama wa ashabul mas'ama gabri na biyu kenan da kuma mutanen hagu ai a shimalu hagu bi an yi wuta kullu minhu ana ba kowanne daga cikin su kitabahu litahi ne bishi malihi da hagu aw yukhadhu bihim ko ku ana kamawa a shiga da su za ta shimali wajen hagu zuwa wuta Allah tsare mu ma ashabul mash'ama kai ko ka san mutanen hagu taqirul sha'anihim Wala walakantawa na ga sha'anin su awul muradu ashabul manzila ma abuta masabkai as-saniya madawaka sune a aljanna Wasu الدنيا واتو من ال من ال من اليمني واتو كما na daga dama na daga albarka ai albarka albarakatu albarka wa shu'umu lidduhu shi ko mash'ama da anka ce shu'umi shi a kishe wannan albarkar din wa ma'ana istihama at-ta'zimi ma halin halul fariqaini shi ake son a gwada ana son a mamakantar daga halin waɗanga gabrin jama'a ne to ci gaba to mun kare da mutanen dama mun kare da mutanen hagu to sai gamji na uku wasabiquna ila alkhairi nau'i na uku masu rigaya zuwa ga alkhairi Minal al-imani na imani wa jami'i fada'ili da dukkanin abin nan alkhairai wal kamalati da cika mubtada'un wal khabaru as-sadiquna waɗanda yake su ne waɗanda sun kai rigo ai hum suwa hum fi rabati sha'ani suna cikin ɗaukaka sha'ani ka ƙaunihi ka mazance ne ana abu na jami wa shi'iri shi'iri wato ni ne uban najam kuma abinda a sani na shine sani na aw na ilal aljannati ko ko masu rija zuwa ga aljanna wa humul anbiya usuni annabawa wa sabiqu umamihim da kuma al'ummomin su sun kari gaya amma wadda fassara qala fi amani wa ta'sisin bil anbiya mimma la wajha cewa annabawa aka nuhi baya da wajen intaha eh? ya ruhi domin an samu daga ma'aiki cewa a sadu ƙuna wato huduna akwai an samu biyu ga wasu al'ummomi an samu biyu ga al'umma manzon Allah na farko sabi ummatin Musa wanda ya ci gaba wanda an gaba cikin al'umma annabi Musa shi ne munir ali fir'auna wannan shi ne sabiqu cikin al'umma annabi Musa sannan sadiku cikin al'umma annabi isa shi ko habibun jari sabul an andaqiya wannan shi ne sadiku cikin al'ummar annabi isa alaihi salam to su ko sadiqani fi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama abubakarin wa umar waɗanda su ne a sabi'una sabi'una ula'ikal muqarrabuna to ashe kenan kai dan shi ko kaso ka kaso ta ba zuwa wahala ɗaya kake wallahi ko kana da yagiya ka aje yagiya ka ba ta wuta wallahi Allah ya sauƙaƙe wa ya tamil kuma yana ɗaukuwa an ya kuna tsari takidun lita ta'zimi sha'anihi wal habaru ula'ikal muqarrabuna waɗanga abin siffantawa da wannan bisabki da rigo kuma lazina qarubat darajatin min Allah su waɗanda darajar sagwa matsa zuwa ga Ubangiji ina fi jannatin a cikin aljanna anna'imi mai ni'ima wal qurbatu a'la manazilil bashar fil akhirah abin da ake ce mu qurba to shi ne mahi ɗaukakar daraja da matsayi a lahira Allah ka ba mu kusantarka to ci gaba To waɗanga mutanen da ake magana humsuwa sullatun wani jama'a na wani gabrin jama'a wani yanki jama'atun jama'a na kasiratun mai yawa an ɗaya bai min sulli wa huwa sabbu huwa barin makazuhun kama kaddar naku wani yanki na min al'awul daga cikin al'ummomin warku al'ummomin salifa min ladun adam ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam tun daga annabi adam har zuwa ga annabi muhammad wa qalilun min al-akhirin kuma da kadanna daga cikin mutanen ƙarshe ummatu muhammadin wa musabiquwa su ne wanda an ba su tsira wanda sun kai rigaya ha ko ga magana da kaji an faɗi wala yunafi kaulu ha aktsaru ahlil janna dai kore al'umman manzon Allah yadda mai yawan yan aljanna li'anna al-kalama fi sabiqaini ko fi sabiqina ko domin magana ana yanta a cikin wanda sun kai rigaya fasabiquna min ulaika aktsaru min sabiqi hadhihi al-umma don waɗansu gargiya ga waɗancan to sun yawa daga waɗansu ga tsere daga al'umma a muhammadu ƙala higayatul amani rawa haza an hasani ya ruwaito wannan daga Hassan, wa ƙaunin lasana da lau. amma ƙauri da wanda bai da iznadi bal a sadi ƙuna wallahi ƙuna mai hadhihi umma a'a da waɗanda sun ka da waɗanda ke riskuwa yanzu daga cikin al'umman ma'aiki sallallahu alaihi sallama wal awwaluna humul awailu hadhihi al umma su ake cewa awwaluna na farko farkon wannan al'umma ta annabi Muhammad allazina ashara ilaihim an-nabi bi annahum khairul qurun waɗanda annabi ya nune ga cewa sune ne ya tsara A sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin waɗanda sun ka rigaya na farko daga cikin muhajirai masu fitowa da maka zuwa madina da waɗanda an ka sama nan madinar ansar intaha warwaya an aishata an na firkata ni shi ummatu kulli nabiyin an ruwaito daga sai da aisha wannan gabrin jama'a biyu ya tabbata a cikin al'umma kowane ba annabi wallahu a'lam bima arada Allah ɗaya ne masani da abin da ya murada da sirrin littafinsa to waɗanga mutane da an ka ambata akan mi suke tafiya to sun yi aiki duniya don sun yarda da abin da an kace kuma sun gamu da sakamako Allah ya ba su ala sururin suna bisa karagu gadaje khabarun akhar da damirul mahzuf waɗannan gazaje mawduna waɗanda an ka saƙi mansuja an saƙe su duk bubanin wato da ɓamɓaren filallan azhabin zinari wal jawahir da jauhari dakila ba'dhu hafi ba'al sashi na cikin sashi a yaya sashi shiga cikin sashi ba zare an ka sa an ka hada ba kake laqidir wato kamar zoben nan na sulke min wa bana cewa ya saki huwa nazdu dir shine saka na ta sulke wa minhu alwadin ana cewa wani ya sa damara kizamun naqati shine damar saguwa an muta daniya an muta daniya ko ko makusanta adana ba abu hamin ba sashen sa ya mace sashi idan aka yi musu waɗannan gadaje da su kwantawa na zinari muttaki'ina suna kishingide suna gingincir alaiha akai mutaqabil suna fuskantar junan su min da miri fi ala turuni to in suna bisa ga gadaje suna kallon juna ana ba'a ana hira ni za a cewa yaqufu alayhi بأكواب وأباريق وكأس من معين يطوف لنا كيوى ياوى عليهم غريس للخدمة دومين da دوينية domin cikan ni'ima suwa naka kewayawa wuldanu yan yara muhallalu na abin ƙaddara ma zama hakan ala a auladin bisa ga kamar yaya nakunan nan duniya kuma waɗannan yaran haka za su dawwama la ya haramu na ba tsufa ƙila hum auladul kufari amma an ce ga wani tafsiri ana nuhin ɗiyan kafirai au ko kuma ga wani tafsiri auladul musulmina ƴaƴan musulmi Allah zina waɗannan matu da sun ka mutu min gairi amalin ba su aikin komi ba ko dai ɗiyan kahirai da sun ka mutu ba su balaga ba a shi su haka na a waƙa cikin aljanna su da aniful janna ko kuwa a kuna na waɗanda Allah ka bi rayuwarsu suna ƴan ƙanana ƙanana ba su fara aikin komi ba to haka nan za a bari su uwaye na wasa da abinsu domin ɗa wanda ya riga ya uba nai bai balaga ba to yana can yana jiran uban ya zo sai shi bai wadda san an ce yaro abin nan ne mai yare cikin gida da yawa an ce ya tafi a doguwa ya daɗe an faɗa ma yaran ga nan zuwa ya kawo bakin garka sun ji murya ta to kaka to haka nan ƴaƴan su kai ciki na aljanna duk wanda ya samu haka kaga ya samu zama hmm, Allah ka ba mu aljanna don haka ashe kenan irin waɗannan yara in Allah ya karɓe su ba wai damuwa ba a kai adda damuwa su alhamdulillah ja aka wabin da kofuna muta'alliqun bi yaduf jam'u kubi ina'un wato makai la wata lahu wanda ba marika gare wala hudu bai da hanci wa barika da shantulla laha uran wanda adda marika wa haraqimin da hanci wancan kofi wanda bai da marika bai da hanci ko ina ka gana ba ta arbakinka ko sai aljanna kenan to sannan ga wanda an kai ba yana da marika shi kuma wannan in shi ka so gahi nan wa ka'asin da gidauniya ina ishur bi hamrin gidauniya shan giya gidauniya ta maƙil da giya ga ko huka aji daga in mutum na sha sai ɗiba sha ta ganin duniya in mutum sha giya in za a ɗaya ana son aibata sai a ce mashayi na kuma ana cewa ba to amma lahira mutum sai yake a ce mai mashayi ko ba ka fito ka so ba duk wanda bai zama shayi ba lahira ba sai mai bada ɗin daɗi ba Allah za Allah ya samu zama shaya amma lahira a kuma sanin wata yi na lahira wahiyar fiya ita cikin tabi ma'inin na ruwa mai ayyana na marmaro jariya mai gudana min mambai daga inda ka ɗiɗɗiga tsintsa ba sai ya ɗebo an kama ba balle gubba ta shiga kuma la yanka duba yanke abadan har abada oh laysa ka amru duniya wagga giya ta lahira abin ga gareta gulbi gareta marmaro gareta wanda wanda taka gudana cikin marmaron in kana son ka ɗiba sai ka sai sha kuma ba aiki mutane ba aiki wanda faɗi wannan giya lahiya lau take laysa ka amru duniya allati tawakhamat fi dunya ita ita abin nan giya duniya in ka sha ta ko baka gama sha ba wurin da an ka aje ta sai ta kumbura ta kumbura in ba an tara ba ta barke abin take ciki ne ko ba ka take ba to amma da ta lahira kuma la yusaddauna la yusaddauna la una wato kuma ba su jiri la hasula lahum suda'un jiri bai saduwa gare su an ha daga wannan giyar bishir bai hadon shanta don haka ba samun abinan jiri kuma wala yuzafuna bi fatah zai mamniyan lil maf'ul lil jumhur wa bi kasri hal al fa'il min anzafa lil kufiyuna ay la yaskunu kun ba sun maye shine anzafa shine yin zafuna ba su yin maye in sun sha wannan giya giya duniya ko maye akai na'am wa to wannan shi ba samu duniya wa fakihatin da ababan marmari mimma yatakhayyarun abinda suke zabi ya kasarun abinda suke bukata wanda suke zabi duk abin da ɗan adam ya zaɓa cikin aljanna in yana so ne akwai duniya in kana so sai a ce ai an ce ba samu ba amma ko ina bukata abin nan ko kana bukata ta tawabu aka hankuri na'am ولحم طير mimma يشتهون to kuma cikin aljanna akwai walahami dairin naman tsuntsu ma ya shahun abinda suke marmari ya sali zuna suna jin daɗi bihi da shi nan duniya akwai wanda ke son naman tsuntsu amma ba irin wanda kaka so ba yanzu nan ba wani ba abin da ɓace mai da gani cikin naman tsuntsu ne yayan shila wanda yake yayan shila shi kuma wani bai koson su kamar ni wani nan duniya ba abin da yake so irin naman kuti wanda naman kutu na duniya wani mai kunso ne kamar ni wani babu abin da yake so na duniya ɗan naman zo wani mai kunso ne kamar ni wani ko na zabo ya kaso da na kasa ko ba haka ba to lahamu ɗairin ya ma ya huna eh? <laughs> ka gani wani kuma kifi ya kaso don an riskar da kifi cikin cikin tsuntsu inda kuka ji wurin maganar ni'imar lahira da yawa ana kan ta ne ba ku zama ciki to an riskar da cikin tsuntsu ya shiga ciki ciki ciki eh to ci gaba كأمثال مسنون ولهم للاستمتاع كما سنة تبدا جن دادي حور ما سرورن إدو بيض ما سمي إدو فرفو هو بالرفع للجمهور مبتدا محذوف على الخبر كما قدرناه او اده على لدن هو على ولدان وبالجار لحمزه والتفاعي اده على جناتي اي في جنات النعيمه الجنه النعيمه wa mu'asharatu hurul in da kuma wato zamantakewa da yan matan hurul in najlu uluna masu kwaya ido ai shadida ta sawadi a matsanin bakinta wa bayada da farin ido ma'asa sa'atin ta da yalwa domin manyan ido ga mace suna daga cikin abin da a yawo wa hiya jam'a aina ta hamra wa humar kusira inuhu badala dhammi hali mujadasati al yaki waɗannan 'yan matan ka amsalin lu'lu'il makanun waɗannan warakasar lu'lu'i wanda a cikin kwasfa yanzu an ka buɗe shi haka suke masunin wanda an ka tsare fi sadar cikin ƙumba fissa ba'i wani tsalki wato kyawo ɗarawata da sabuntaka wato ɗanyu au ba zunin ko wanda an ka taskace da sharafi don ɗaukaka ce wa ba ha'i da kwarjini ne Allah ya yi haka Allah ya ba ‘yan aljanna waɗannan iyali jaza'an don sakamako maf'ulun lahu ai ja'alna lahum zalika lil jaza'i mun san ya musu wannan don sakamako umar zarun ai jazainahum bihi jaza'an mun saka musu musu da shi sakamako don ni ma kanu ya'maluna don abin da sun kazan suna biyu umarni na yan aiki wallahi babu wanda aiki ne da shiga da shi aljanna sai dai don an ce mai yayi an ce mai ya bari ya bari da wannan zai samu shiga aljanna ba don aiki ne ba ai inna haziyar, rutubi wannan darajoji wannan amalin imomi lahum nasuna bi hasabi a'malin domin aikin su li'annahu ruya anna manazilan fil jannati lalle masaukai cikin aljanna ala qadar a'mali wa nafsu dukhulul janna da fadlillahi haƙiƙanin shiga aljanna ba a shiga da aiki da alkhairin Allah na wa rahmatin da rahmatsa kama fi sahihin kamar daga cikin sahih bukhari kamar daga cikin ingantaccen hadisi to su yan aljanna in sun shige ta la yasma'una fiha laqwan wala ta'ima illa qilan salaman salama wannan ɗaya ya isa mutum ya baka ne lahiya duniya duk wanda hake da mutum lahiya lau akwai ranta ka hada ku ko ba haka na ba kuna lahiya lau a can wata rana sai ta hada ku to zaman duniya kenan dole sai an zunguri juna amma aljanna ya an shige ta la yasma'u da fiha ya aljanna ba su ji cikin aljanna ai filjan cikin aljanna lagawan magana banza baɗilan ƙarya au fahishan ko alfasha min kalami na magana wala ta asiman ba wani mai ganin wani ya mai laifi ma kuma abinda ake laifi da shi Ɗauka na fi duniya ko da ya kasance cikin duniya a wadda yuqalu lahum asimtum kun yi laifi to wannan a aljanda babu illa lakin kilan sai dai zance kaulan zance salaman salama aminci aminci badalun min kila fa yannam yasma'una wannan suna jini wa takariri lidilalati ala hushu salami maimaitawa ga don a gwada sallama ta watsu bainahu tsakanin su ay salama isir salami sallama bayan sallama tahiyatun fiha salamun kuma za ka ce maka wata aya gaiso su cikin aljanna sallama an ka ce 'yan aljanna suna da wani abu wanda suke ciki ne an ka ce to mi ashi ya ce wa ashabul lemi ne kaga mutanen nan na aljanna 'yan dama shin kai waye ma ashabul yamin mi mutanen dama su wana yi lahum sha'anu suna da sha'ani wa ayu sha'anin to mi sha'anin su summa shara'a sai Allah ya shiga fasilu yana rarraba shi bi qawlihi to su ya aljanna dai in baka san abin da annabi suke ciki ba fi sidirin suna cikin inuwan magariya shajaru nabqin ice na magariya ma'bud wanda an ka kace makaya magariya ta amma sumul sumul ba ta da kaya la shauka fihi babu kaya gare shi ka annahu khubza kama an kace ta ai kuri kama an kace ta abu masana ga sanu ko kuma a'a an biyu da rahunsa min kasarata amli don yawan ɗauka ta ice min halin al kamar cewa an kaɗe ice sanahu ma'ana ya maimaita shi amma ya sun kuyu kuma cikin aljanna kuma suna da watsalhin suna da ice wanda yake yana da madara ko dai yadda malaman tafsiri sun kafa sun shi jiru mawuzin ita ayaba aw ummu gailana ko ko ita ummu gailana walahu anwa'un ɗaya tayyiba ar-ra'iha yana nauka masu kurannai masu kamshi mambudi wanda wani saman wani da bi samar na aslihi ila alaf yana da 'ya'ya tun daga ƙasa har sama kaga ayi mana haka wa inna ma khussa bi zikri an kebance shi da ambato wa sa an keɓance su bi zikri ambato li kasaratihima don yawa waɗan itace fi annal arabi kasar larabawa domin wagga magare da an ka ambata da wanga ice duk inda adda sahara suna da shi to don a faɗa musu abin da suke da shi amma kuma ga wanda yake ba irin nasu ba to kuma wa wa zillin da inuwa mamdudin miƙaƙƙa mumbasitin wata shihidu la ya su ba ta takura saboda jayewa rana don babu rana wala ya wasu ba ta gwagwarciya wala farja babu kawa fi ciki ina abin gada kana zaune cikin ina ka jira rana na bugunka kama bai da dulu alfajr kama yake tsakanin keto alfijr dulu shamsu keto rana haka kan ji kullun kai aljanna akwai daɗi fa Allah ka ba mu aljanna su kuma wa ma wa ma inda ruwa maskubin masu yawan bungula lahum gare su ala dawami tutub ina za suna su ruwan aina sha'udu inda sun kaso wa kaifa sha'udu duwar suka so aw mun ko masubun ko ko masu wasa ilin masu wato gangara suna zuba da ƙarfi wala ma shi biya halu sabiki da lokacin da aka kamanta halin sun ka kere fitana umi gani imtuwa bi ala da bai dauka ma tasawwarul alal muduni abin da ke dauka ga mutanen birni shibbiha halu ashabil ilmi kuma aka kamanta halin ma'abuta da 'yan aljanna bi akamali da mai cikan ma ya tamanna alul badi da mutanen kauye ke guri don mutanen kauye ba abin da ya bace musu da gani illa samu ruwa da yawa to sai aka manta da shi isharan bi tafawuti don a sanar da su akwai gwaggwabci akwai tsera tsakanin su da yan birni bayan alhalai ne bi kauli yanzu wanda ya bari wanga abin kurti mai kai sai ya gama hasara wallahi cikin aljanna akwai fakiyatan ababen marmari kasira masu yawa anwa'iha na ukanta la atin fi waqatin ba su yankewa cikin wani wakati a ce yanzu babu kamar yadda yake wawa duniya an taho da abu gashi an gama ana amfani da shi ya kare a ce a ce a samu a ce babu shi sai a baku kuna haɗe ne ka fatiha ta dina kamar irin kayan marmarin duniya na aljanna wala mamnu'atin ba a hanawa a ce sai an ka kuɗi to duniya ko an samu wala sai ka ba da kuɗi in babu kuɗi ba mai bata duka na wala hadu wajihi saboda samuwar ta da wani wajihi saboda haka ashe kenan aljanna iyakar ƙarshen ni'ima kenan to ci gaba wa wa fahushin da mata marfu'a maɗaukaka ala surra akan gadaje wani na cewa hurshin shi hidu marfu'a maɗaukaka ala surure irtifa'uha ɗaukakarta da an ka ce kama bainar sama'i wal ard kama abin tsakanin sama da ƙasa tsakanin ƙasa da wagga sama da muke gani ga sanan masiratu hamsin ati amin wallahi ya ce shekara ɗari biyar ta auke na ya tan anul huwi shi ya tafsir ni gabatar furushin marfu'a kinaya ne ga yan matan hurin in awar sa'a duniya ko ko kinaya ne ga yan matan duniya wa damiru lil furush na tsalaka ahau au ce alal huri ko al murtafi'a madawaka alal ara'iki akan karbu wa yadullu alaihi qawluhu yayi Allah ya ce inna mu an sha'ana hunna mun ƙaƙe su in sha'an ƙaƙawa jaridan sabuwa to in ya zama an sha'ana hunna in sha'an an ka ce jadidan to wani tafsirin hunnal hu su ne ‘yan matan hurul ini au ko kuma wani tafsirin na matan duniya na ‘yan matan hurul ini daban matan duniya su kuma suna aka koma ƙaƙawa ƙaƙawa sabuwa wa damirul furush in kana kinatun an nisa aulan ma dalla alaihi zikirul furush wa illa yazikal hu zikr ko da yake an bato ne bai gabata ba a'a wa an ummi salama daga ummi salama matan manzon Allah sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambaye manzon Allah an kaulihi inna an sha'ana hun insha'a فقال هن الآتي كن في الدنيا هن الآتي كن في الدنيا شمدا ورمثا وأجائزا سيتيم المشيء yace ai suna matan nan na duniya waɗanda sun ka zo lahira shamdan suna masu garwayen farin gashi da baki masu bidi-bidi shamdan ina makaranta bidi mafi kuna da mashamda ko garwar gashi da baki A ramtan waɗanda aka tsoke dula ta tsoke su a ja'iz tsoffi to suna Allah ke nikan koma gyara ko maɗa abina eh ya sa su aljada. inna a sha'ana kun ina sha'a kai kuma su zan su a waya gida wato in mata ba ta zauna da mijinta lahiya ba sun karbi lahiya ya zama ya rigima duk namijin ta zauna da shi ba su rabu lahiya ba har mijinta na ƙarshe muna ya ci ta don ba ta cikin waɗanga domin an ce wanda ta zauna da shi lahiya da shi za a haɗa ta ta zama uwar gida tuwa ta zauna da shi lahiya da wuta ta zauna lahiya da wuta da wuta Allah sauƙaƙa akwai aiki eh tsotsatsi ko haɗu gane ba ko da mun kasan ya abkaran ‘yan mata izaran ‘yan mata kullama a ta hunna a zuwa ko yaushe maza sun ka zo musu wajen hunna suna samun su a zara ‘yan mata kuma wala waja'a mun gane karatun urban wali in huran hisanan huradan urban bi azmin fi turabi mudawadi kaito yace kaito wali in ga wanda ya saida huran ‘yan matan hurul in hisanan masu kyan huska hurradan mahusan maza irantattu uraban ma hausa ba za su ya canza su bi azmi da kashi mu dawo da abin samu tsutsa shi tura da cikin tuka wannan gabatar duniya kenan azmun fi tura da mu kasusuwa na ƙasusuwa za a samu za a samu tsutsa cikin tuka amma shi don yana lalatacce ya canza waɗancan da waɗanga. kai to wani baye Allah sauƙaƙa a'a uruban bi zammin ra'il al-jumhur wa sukuni hali hamza wa abi bakar jam'u urub wa ya mutahabbiba ila zawjiha matar da an mai so game da ita ake cewa urban muna tare da kuwa Ishqan lahu dan da ga mijinta wa hiya gunjatu ana ce mata gunja inda ahalul madina gun mutanen madina wa shakala inda ahalul iraki su kuma mutanen iraki suna ce kala ba ta da kusan mijinta wa wada hadisin qalahu bukhari imam buhari shi hudi a taraban tsara guda jamu tirbi wato in za a sa mata aljanna da mazan su tsara guda za a sa su da namijin da mace ba wanda girma wani eh a sai a sai haranci sai bana ya cin ma wallahi baka samu aljanna ba mustawayatin fi sinni waɗanda sun kai daidai ga shekaru wal da tsayi wa shakali da kama kunna wa azwajin su da matansu fi dole adam suna daidai tsawon annabi adamu 60 zira'i zira'i 60 wa fi ardi a cikin fadi sabatu azrain zira'i bakwai kowane mutum tsawon zira'i 60 sama kwaɗi ne haka zira'i bakwai kuma haka ne ya haka nan ba ta take eh ban ji ba jiha guda dan aljanna kenan idan ba ya shaka bai imani iman bai imani iman ba ya shaka ba ban ji ba <laughs> ya kwaɗo to ai dan wuta dan wuta inda aka shi wuta abinda an kace yana da mutum na da fata saba'in ga jiki ne fatar jiki daga wanga fata zuwa wan ta biyu zuwa har saba'in ga mutum ga jiki ne linki saba'in to kowace fata guda sai ta kabri mil ishirin wanda za a sa wuta mil ishirin duk guda don ya ma azaba shi wanga da aka ke faɗin jiki na zira'i bakwai tsawo ne sama zira'i sittin tsawon annabi adam kenan to haka za a mai da 'ya'yan adamu maza da mata sannan kowane shekaru ne daidai shekara talatin to haka za a yi musu na shiga da su aljanna don in ba haka ba su imani imani wadance in ba haka ba azaba za ta narke su ta bar su war kasar abin ka tarmani eh zo su ji ta ba Allah sauƙaƙa Allah ka ba mu aljanna wallahi zama duniya lahira samu aljanna ba bane ya gare Allah kada ka samu mu zanna mu to mu zo لأصحاب اليمين أقرأت لأصحاب اليمين نعم كلة من الأولين وقليل وكلة من الآخرين to wannan ni'ima da an ka faɗa ta tabbata li ashabil yamin ga mutanen dama 'yan aljanna sillatu an sha'anahunna aw ja'alnahunna sullatun khabarun makhzum ay hum jama'atun kathira jama'ata mai yawa min al-awwalina cikin mutanen farko wa sullatun da wani yanki min al-akhirin mutanen karshe wa fihi wujuhu akwai huskoki al-mutaqaddima wajen tafsiri akwai huskoki daban-daban wa ashabu shimali Allah ashabu shimali to an ce mu kwana nan kuma dama magana wuta ta to Allah ya tsare mu na'am a akwai kallon da baya yana cewa shi ne ke son ya kama sana'a amma ko da sana'a ya ke ke akwai alkutu cikin wannan sana'a ومن يمت wannan ya yi bincika akwai algusu eh. ah. a to yayi wanda ba ta da zamba mana amma cewa ko wacce kan wannan kure na akwai mai damu damu a Allah ya saka ba ainihin akwai cewa wanda zai addu'a kada a manta da alkur'ani mai girma Allah ne Allah da daddare shiga gama gidan mara a cikin lokacin da muka kun ga sakataren adinin najil kuma sakataren shugaban kwamitin tafsiri ya zo ya magana da niyan su suna tunatar da mutane kuma sun ce eh magana wanda yake aikin na ana ciki ne ko ina yau dangane da matsala aikin abuja wanda mun san asabar dinan ɗaya da atayi yi abba a zuwa abuja wurin education sannan kuma kowace local government an yi magana abin da za ta hada don a da shi abin da an ka ba kowace local government jihar kebbi lokacin da an ka ba ta hada abin a da shi kwana takwas to yanzu yi kwana uku saura biyar ana kira ga mutane wannan aiki dai an gane wanda yake na education wanda duk shekara ana yi ne sannan mutane ba su jahilcin wannan aiki duk wanda bayan Allah na sun ka ta sama wani neman gudunmuwa ga rai ya ba shi ta fuska sake gaba buɗe domin saboda haka an yi muna umarni daga can ƙasa mu ba da mutum shidda waɗanda za a rubuta cikin littafi sai can su ba da muhimmin gudunmuwa amma an ambaci wasu ma nan gare mu nan jega saboda sanin su da kokari da taimaka ma addini an ce ai muka ce a bar su don in an ka dauke su gaba da to jihawa to kuma mutanen nan suna nan suna wannan aiki a ba da gudunmuwa kuma a taimake su kuma bayan ka ba su ka hada da addu'a ina so in shirya ma al'umma irin yadda ake yau wallahi ba don mutane da ƙarfin imani ba da sana addini na Allah suka wa ba kowa ba da ba a ko san wani ake kawo gudun ka ai wani aiki irin halin da ake yau to amma saboda sanin mutane sun san abin da suka wa kuma addinin nan shi a gaban su, don haka waɗannan bayan Allah masu zuwa su ce ku kawo a ta addinin musulunci aiki to ba magana a naɗe musu fuska ko a ga wani abu ku yi musu godiya domin ko kana da abin in ba a tunata shi ka ba kai ashe wanda ya tunata shi ka masoyin kana saboda haka ina fatan Allah shi karfafa mu kuma waɗannan da ke wa addinin musulunci gudunmuwa Allah ya ƙara abin Allah ya daɗa ninkin balunki babu shakka wannan ƙungiya yau ita ɗaya a tsaye ga wani aiki ta ce ma jama'a su kawo kuma su kawo domin suna ganin inda aka zuwa da abinsu suna ganin aikin da aka yi wasu ko suna son su ce a kawo ko sun ce a kawo ba a kawo domin babu aminci ina fatar waɗannan bayan Allah Allah ya ƙara ƙarfafa su waɗanda bayan Allah masu ba da gudunmawa Allah ya ƙarfafa kuma Allah ta mu gama cikin gidan rahama duk aikin da za mu yi Allah ka samu sabar da kai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh